وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركم دساك سادوا أولا مجلسين ماكو ماكو أولا مسلاتين جامع الإمام مسلم يومنا تلا منا تلاتنجا وتنبير hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1440 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya ta 2019 ba mu gushe ba muna cikin karatun littafin nabiyun rahmati sallallahu alaihi wasallam durusun wa'ibar wallafar malaminmu doktor muhammadu Sani umar wannan shi ne karatunmu na 40 ko darasunmu na 40 idan ba amince ba satuttukan da suka gabata muna ta magana a kan abubuwan da suka wakana a yakin Uhud inna lillahi wa inna ilaihi abubuwan da suka wakana a yakin Uhud da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa masu alfarma to malam duk bayan ya gama mana wannan bayanai sai ya zo ya kalli abin ta wani bangare shine bangaren yadda wasu a cikinsu suka nuna bajinta da jajircewa suka yi fice har ma suka samu wasu yabo ko suka sami yabo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga ciki wanda malam ya ambata bayan sayyidina ah, abu talhat al-ansari ya ambaci anas ibn nadur ya ambaci hanzala wasu ba mun karanta hanzala ko mun yi magana a kansa hanzala wanda aka yi masa kirari da rasidul mala'ika wanda mala'iku ne suka yi masa wanka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari to sai sayyidina mus'ab yace wa minhum mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa huwa hamil al-liwa' yawm uhud qatala qital al-abtal hatta qutila bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حين أقبل أبي بن خلف يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشهد قد شنو أنده tarihi ba zai taɓa mancewa da su ba cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya a yakin uhud shine na mus'ab Abdan umair Allah ya ƙara masa yadda sayyidina mus'ab ya fito daga bani abdidda kuma ta wani ɓangaren yana da alaƙa da manzo sallallahu alaihi wasallam ta wurin nasaba domin sunansa mus'ab ɗan umair ɗan hashim ɗan abdimanaf dan abdiddar ya halarci yakin badar, kuma yana cikin manya-manyan sahabbai waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da ilimi kuma yake gabatar da su a cikin dukkan wani abubuwa na ci gaba na al'umma da addini idan ba amince ba da muka tattauna maganar bai'atul aqaba الثانية mun ji cewa sirna musa'ab shi manzo sallam ya zaba ya tura shi garin madina domin ya koyar da al'umma alqur'ani mai girma ya koya musu kuma addini ɗan gata ne kwarai da gaske a garin makka domin mahaifinsa suna da wadata to amma sanadiyyar musuluncinsa yi allah ya jarrabe shi da talauci da babu domin duk sun kwace abin da yake mallaka kuma suka fatattake shi amma a tare da haka ɗin ya zabi ya je ya yi wa addinin allah subhanahu wa ta'ala aiki ya ba da gudunmawa wanda in ba amince ba a baya mun karanta magana ɗaya daga cikin magabata sahabbai da yake cewa lokacin da sai na musu abu ya rasu tufafin da za a yi masa likafani daga sama zuwa ƙasa rasawa ake ya ce idan mun rufe kansa sai kafar ka fito in mun rufe kafar sai kan ya fito manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe kansa ƙafar kuma ku lillibe ta da ganye na ifkhir to mus'ab radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suka yi bajinta sosai a wannan yaƙin, domin ya kasance shi ne ma kamar ka ce wato jagora na yaƙin, shi ne yake ɗauke da tuta malam ya ce haƙiƙa ya yi yaƙi yaƙi na waɗanda wato sadaukai ne suke yi har sai da aka kashe shi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam domin da yake ɗauke da tuta shi ne a gaba da haka alaihi yana bayansa garin ya ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kariya a nan Allah ya masa cikawa ya ce lokacin da ubayyu dan khalaf ya yi kukan kura yana so ya kashe manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sayyidina musa dan umairu ya shiga wanda kuma wannan ya zamto ajalinsa ya ce akhraj al-bukhari wa muslim fi sahihayhima an khabbab radiyallahu anhu qala هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجله الإذخر وجعلوا على رجله الإذخر أو قال ألقوا على رجله من الإذخر ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها حديث يزوء أتكن صحيح البخاري لمسلم تهنير سيدنا خباب دان الأرد رضي الله عنه ya ce mun yi hijira tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin neman yardar Allah ya ce sai Allah ya tabbatar mana da ladanmu daga cikinmu akwai wanda ya tafi rayuwarsa ta ƙare ransa ya salwanta ba tare da ya ci wani kaso ba cikin ladansa ya ce daga cikinsu akwai sayyidina musa abdan umar domin an kashe shi ya ranar yakin uhud bai bar komai ba sai wani bargo ko mayafi da yake lulluba wanda idan muka rufe kansa da shi sai kafafunsa su bayyana in aka rufe kafafunsa kuma sai kansa ya bayyana ya ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ku rufe kansa da wannan mayafi a kafar tasa kuma ku sanya ganyen bishiya da ake kiransa al'adhir ya ce daga cikinmu kuma akwai wanda wato 'ya'yan itatuwarsa sun nuna hamma ya fara tsinkarsu a dunkule wannan abin da sayyidina khabbab yake mana ishara akai shine cewa idan bawa ya aikata aikin alkhairi idan mutum ya aikin da Allah ya yaba masa ya ba shi lada akai to yana rabauta da ɗayan biyu ko dai Allah ta'ala ya fara nuna masa ma alamar wannan yadda tun daga nan duniya kafin ya je alkhiyar ana in Allah ta'ala ya ga dama mutum yana yin nagarta to sai Allah ya sauƙaƙe mai rayuwa sanadiyyar wannan nagartar sai izamto cewa ya samu sauƙin al'amura to wannan ba a cewa an ba shi rabansa a nan in dai har Allah ya taɓa aikin to yana bayarwa ne a duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu akwai daga cikin bayan Allah waɗanda suke cewa Allah ka ba mu mai kyawu a nan duniya kuma ka ba mu mai kyawu a lahira kuma ka shiga tsakaninmu da azabar wuta ko ka kare mu azabar wuta sai Allah ya ce ula'ika lahum nasib lallai waɗancanan ka irin waɗannan da aka ambata su ne suke da kaso ko rabo na daga aikin da suka tsorurta ko suka gabatar ana sanadiyar sun yi nagarta Allah baya tuzantar da su sai ya ɗiba ya ba su a duniya kuma ya ba su ma a lahira eh to idan kuma Allah ta'ala ya ga dama sai zamto cewa anan mutum bai samu komai ba amma duk abin da mutum bai samu ba anan to sai Allah ya tara masa rabon sai ya zamto ya fi yawa a can shi yasa muka ga da yawa daga cikin sahabbai ma zaka ji hankalinsu yana tashi suna shiga cikin damuwa idan suka ga ma yalwa ta yi yawa a duniya sai su dinga tsoron ko kwarabansu ne na can aka gaggauto musu na a dunkule dai ita rayuwar duniya da kuma kaso da mutum yake samu a cikinta ba ta nuna cewa Allah ya yarda da shi ɗari bisa ɗari domin akwai wanda ba wa Allah ɗa'a kuma ana ba shi rayuwa to amma idan mutum yana da aikin ɗa'a to sai Allah ya yi sauƙaƙa mai rayuwa to wannan kada ya ruɗe shi a hakan sai ya daɗa jajircewa ya ci gaba da kyautatawa domin Allah ya haɗa masa guda biyu daga cikinsu ya ce akwai amur ibn thabit al-ma'rufu bil ya ce akwai sayyidina amur ibn sabit radiyallahu anhu wanda an fi saninsa da al-usairim an nasabta shi zuwa ga kakarsa mai wannan suna ya ce akhraj al-imam ahmad an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqul al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisin daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara mai yadda kamar yadda malam ya ce mana sanadin ya inganta to kuma haka ma shi ma ibnu hajar al-asqalani ya ambata ya ambaci wannan hadisin kuma ya inganta shi a ƙarƙashin tarjamar sayyidina amr dan thabit radiyallahu anhu yake cewa abu huraira yana tambaye su yana cewa hadithuni an rajulin dakhala jannata wa lam yusalli qatt ku bani labari ko shin kun san wani wanda ya shiga aljanna kai tsaye ba tare da ya taɓa yi wa Allah sallah ba ba tare da ya taɓa yin sujjada ba fa'iza lam ya'rifu an-nasu sa'alu to idan mutane ba su gane waye ba sai su tambaye shi man huwa suna tambaye sai na Abu Huraira waye wannan kuwa fa yaqulu sai ya ce musu usayrim bani abd al-ashhad ai shine wanda aka fi saninsa da usayrim daga kabilar banu abd al-ashhad sunan sa amr ibn thabit ابن وقش قال الحسين بن عبد الرحمن فقلت لمحمود بن لبيد كيف كان شأن الحسين حسين بن عبد الرحمن ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin ya ce sai nake tambayar mahmud ibn labid wai yaya lamari da sha'ani da labarin wannan usairin ɗin da aka ce gashi allah ya ba shi aljanna ba tare da ya taɓa yin sallah ba shi ne ya ba da labari ya ce kana ya ɗal islam ala ƙaunihi kana ya islam ala qaumi ya kasance yaki kwata-kwata ya yadda ya shiga musulunci mutanen sa ba yadda musu da shi ya ki yadda ya shiga musulunci falamma kana yawm uhud ranar da yakin uhud yazo wa kharaja rasulullahi sallam ila uhud manzo sallam sai bayan annabi sallam ya fita ya tafi fagen fama badalahul islam sai ya ga a ah, to me saura ya kamata wa kansa fada kawai musulunci a lokacin ya gamsu cewa zai musulunci fa aslama sai ya musulunci fa akhadha sayfahu sai ya ɗauki takobin sa fa gada hatta atal qauma fa dakhala fi urdi annas ya ɗauki makamin ya tafi har sai da ya je shiga cikin ƙuryan mutane fa hatta athbatathu al Ya yayi ta yaƙi shi ma har sai da raunin da aka yi masa ya mai da shi baya iya komai قال فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة وكتن دا ƴan uwansa 'yan kabilar Banu Abdul Ashhal suka zo suna bincika 'yan uwansu waɗanda aka kashe fil ma'araka idahum bihi kawai sai suka gaishe fa qalu wallahi inna hadha lal usayrim wa ma sai suka ce ai wannan wala ne kuma mu a iya sanin mu bai zo ba ko kuma me yazo da shi tunda ba musulmi bane ne zo da shi laqad taraknahu suka ce tabbas mun bashi a madina wa innahu lamunkirun li hadha alhadith alhalin ko yana halin kasancewarsa mai inkarin musulunci fasaluhu ma jaa bihi to amma tunda da sauran numfashi sai suka tambaye shi me yake me yazo da shi me dalilin zuwansa qalu ma jaa bika ya amr أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام شما da kai? kwaɗayin musulunci ne ko a wata manufa ce don ka tallafa wa mutanenka kada a ci zarafin su. sai ya ce a kwaɗayin musulunci ne ya zo da ni ya ce musu amantu billahi wa Rasuli ya jaddada musu ya ce ya yi imani da Allah da manzo wa aslamtu ya ce ya musulunta thumma akhadhtu sayfi faghadawtu ma'a rasul sallallahu alaihi yace shi yasa ma ya dauki takobinsa ya taho tare da manzo sallallahu alaihi wasallam faqataltu hatta asabani ma asabani yace haka ne yaki har abin da ya same ni ya same ni qala thumma lam yalbas amma ta fi aydihim bai gushe ba ya samu cikawa shi ma a hannunsu fa zakaru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yan uwansa suka suka gaya wa manzo sallam labarin abin da ya faru fa qala innahu la min ahli janna sai ce shi ma yana cikin yan aljanna to yan uwa wannan hadisin yana nuna mana ko wannan kissa tana nuna mana cewa Allah ta'ala shi shi kadai yake banta da sanin akan me mutum zai cika babu wanda zai mutu kai masa hukunci da cewa bai cika da imani babu wanda zai mutu kai mai hukunci da cewa bai cika da imani kazalika cikawa da imani shi ma ba za ka iya hukunci ba sai dai ka yi amfani da wasu alamomi ka yi fatan ana sa rai ko abin da ya kama da haka wannan ya yi daidai da hadisin ah, sidna abdullahi dan mas'ud radiyallahu an da yake cewa wani zai ta aiki aiki ba na garba har sai ya zamto saura kirsi shiga wutar saura kirsi ajalin nasa fa yasbiqu alayhi alkitab sai wannan abin da aka rubuta na cewa dan aljanna ne sai ya zo ya mai ya rigaye shi sai ka nan da nan ya canja ya koma ga Allah subhanahu wataala sai ta shari'a da ka gani a hannun Allah take babu wanda zai yi fariya dan Allah bai jarrabe shi da sabo bai dinga ganin cewa shi ya tumbaza ya dinga ganin cewa shi ya goge shi zababbe ne a'a shari'a a hannun Allah take malam ya ce wa min tilkal mawaqif ma kana min ba'd nisa'il mu'minati daga cikin gabobin da ba za a taɓa mancewa da su ba yadda aka ga wasu daga cikin mata muminai su ma sun bada gudunmawa to watakila mai tambaya ya tambaya ce me ya kawo mata wurin yaƙi alhalin a shar'ance babu jihadi a kansu babu wata gaba da za a kai jihadi ya zama dole a kansu to amma a tare da haka an samu mata a cikin sahabbai suna fita fagen fama domin su tallafa wa mayaka ta fuskar yin magani ko ba da taimakon gaggawa ga waɗanda aka raunata ko ba su ruwan sha ko kuma su. domin wanda yake tunanin cewa ya fita da iyalinsa zai tsaya a nan wurin zuciyarsa ba ta rarraba ba saɓanin a ce ya basu a gida da abin da ya kama da haka an samu wasu ma sun yi fice matuka da gaske wurin a wato yadda suke kai kawo har ma wani sa'in ma suna ɗaukan makami to amma a tare da haka asalin su ba fita bace ta wajibi al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin sahih al-bukhari ya kawo wannan hadisin na sayyidina Anas dan Malik karkashin babin da ya kira shi babin da yake magana akan wato halaccin mace ta fita yaƙi kuma su yaƙi tare da mata tare da maza tare da cewa in ka kalli hadisin za ka ga hadisin babu wani abu da yake nuna cewa a ciki sun yi yaƙi ɗin to amma watakila za a iya cewa yayin da suka kasance su matan suna taimakawa mayakan kamar su ma ta ɓangaren su ɗin kai kace sun yi wani abu nau'i na yaƙi ɗin eh kamar sun yi wani abu ne nau'i na yaƙi ko kuma a'a a tare da wannan kai kawon da suke ba za a rasa wanda za su kawo musu hari ba su kuma ba za su kasa ɗaukan mukami ba su kara kansu kuma yadda aka ji cewa na na umu sulaim radiyallahu anha mahaifiyar sayyidina anas tana ɗaukan makami ko abin da ya kama da haka malam yace wa fi sahihain an anas radiyallahu ta'ala anhu wa fi ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما ثم تفرغان هي إهِ في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغا فتف فتفرغانها في أفواه القوم يتي آه، أنكر بودا سيدنا أنس رضي الله عنه كما يدعي زوء أتكلم حديث ليكي صحيحين to hadisin yana cewa wata gaba tana cewa inji Anas yace hakika na gana na Aisha yar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa mana ummul radiyallahu anha da kuma ummu Sulaimi mahaifiyarsa kenan wa innahuma la mushammiratan sun sanya janjami sun yi shiga ta yaki sun zage dantse yace ina ganin wato khadam jam'i ne na khadma khadma kuma shine khalaqi ko khalqal ƙwandage ake ce masa da Hausa wannan katar awarwaran da suke sakawa ko a hannu da kafarsu kuma domin a zaka samu akwai na zinari azurfa ado ne da abin da ya kama da haka yace na gansu ina ganin a wato awarwaransu da suke sawa ko kuma ƙwandagensu na kafarsu suna amfani da shi sai su mai da shi abin ɗiban ruwa ma'ana sai su tunda abu ne na ƙarfi eh, sai su eh, kuma akwai tsaga tsakaninsu sai su fasa kamar salka ko wani abu na ɗiban ruwa zamto ya zama kamar abin ɗauka suna ɗibo ruwa suna sanya ruwa a bayansu suna in suka je sai su dinga ba wa waɗanda suke buƙatar ruwa suna taimakawa mayaƙa suna shayar da su sai su ƙara dawowa su ƙara ciko wannan mazubin nasu sai su ƙara dawowa sai su bawa mutane babu shakka wannan ita ma wata gaba ce wadda ba za a mance da ita ba za ka ga a dunkule yadda sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda suka mai da rayuwarsu ta zamto mafi arha domin addinin Allah ya samu ɗaukaka tare da cewa rayuwar su ma mutane ne wasu na so su ji daɗi suna so su daɗe a duniya to amma saboda tarbiyyar da suka samu daga wurin ma'aiki alaihi salatu wasalam suna ganin bayan da za a ce shi ya fita su kuma su koma gida su zauna in suka yi haka ba su yi wa kansu adalci ba to bayan malam ya kammala da wannan sai ya ce min hadhihi ko min durusi hadhihi al-ghazwa wa ibariha awwalan تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم هو لذلك السبب كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان malam ya ce babban abin da wannan kissa take koya mana abu na farko za mu ga wato kissa tana sanar da muminai mummunan ƙarshen da saɓan allah yake janyowa da kuma mummunan ƙarshen da wato idan aka ba mutum umarni sai ya kasa ya ƙiye wannan umarnin na ubangiji to zai samu matsala ko kuma a'a haka kawai haka na sakit al'umma tana zaune ta zo ta dinga rigima da junanta tana zuwa dinga jayayya wannan kowa ya ce shi ra'ayinsa za a bi a ba wai gaskiya mutum yake nema ba da bambanci tsakanin a jayayya da kai akan gaskiya da kuma ka dage cewa kai sai abin da kake so za a yi malam ya ce duka wa'annan idan mutum ya yi to ƙarshen lamarin baya yin kyau domin ba za a ci nasara ba kuma za a haɗa ibtila'i ya ce za mu ga cewa wa'annan lalli a sabon huwa lizalika sabab wannan ibtila'in da ya sauka a kansu na kisan da aka yi musu da wahalhalu da suka sha aka ɗaiɗaita su aka cin mutuncinsu da zarafinsu sanadiyar saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙin karɓar umarninsa domin ya zo ya tsara komai a yakin ya zo jabal ruma ya ajiye masu harbi ya ce ku sauka daga nan mun ci nasara ko ba mu ci ba ku kawai aikinku ku tsaya ku yi mai izamto kuna ba da kariya ga mummune ta bayansu to amma sai mai sai aka samu matsala rauni na ɗan adam da wasu dalilai sai suka sauka wanda wannan ta ba wa su na khalid ibn walid radiyallahu an dama lokacin bai musulunta ba ya wayo shi kuma suka zo ta nan wurin suka cin musu ana nuna mana cewa yana da muhimmanci mu zamto muna da haɗin kai muna da magana ɗaya haɗin kai kuma ‘yan uwa baya yiwuwa sai idan ya zamto da ni da kai da kowa da kowa ba burinmu shi ne mu yi abin da ranmu yake so ba a burinmu shi ne a tabbatar da gaskiya duk sa'an da muka zamto ittifaƙi a akan gaskiya muke so mu tabbatar to ni da kai Allah zai datar da mu sai mu dace da wannan gaskiyar domin ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات حزوا قرشي to duk sa'an da bawa ya nemi shiriya ya yi da ita to sai Allah ya sauwake masa shiriyar sai ka ga ya samu mafita amma duk sa'ad da ni na ce abin da nake so shi za kai ma ka faɗa to ni zan yi gabas kai kan yamma mu zamto mun yi hannun riga to a nan kuma sai wannan musibar ta faɗa mana da Allah ya ce wala tanazahu fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru wannan baya nufin cewa ba za mu saba ba a ra'ayi sabawa a ra'ayi ya zama dole domin Allah subhanahu wataala yayi mu mabambanta a halittar mu mabambanta wani dogo wani gajere wani mai kiba wani siriri wani fari wani baki ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم حرس سنسابة رأي ما سيا دول زي سابة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك to amma shi wannan sabanin yan uwa so ake a gina shi akan tsoron Allah ma'ana in na saba maka ba wai na saba maka ba dan san zuciyata a'a na izamto na saba maka dan ina ganin cewa abin da na tafi a kai din shine daidai shine gaskiya kuma ba tare da cewa wannan saba makan da ne ba ta mayar da abin ya koma kiyayya da gaba da yaƙi da sauransu idan muka kalli waqi'i yanayin da musulmai yanzu muke ciki yanayi ne mara daɗi akwai waɗanda da yawa a cikinmu ba su yadda da musuluncin wasu akwai waɗanda suke ganin ka wani ma ɗan wuta ne tun yana duniya alhalin wutan nan da aljanna a hannun ubangiji subhanahu wataala suke baka san da mai mutum Allah zai cika masa baka sa alakar mutum da ubangiji ba subhanahu wataala ana yin hukunci akan al'ayan kun mutane ka ce wani ɗan wuta ne ko wani ɗan aljanna ne wanda wannan babbar bida'a ce magabata ba san da ita ba sai dai a kalli aiki a ce wannan aikin 'yan wuta ne ko wannan aikin 'yan aljanna ne amma yanke ka ce wane dan wuta wani dan aljanna ne wannan ni da kai ba mallakar wannan domin gaibu ne sanin gaibu kuma sai Allah subhanahu wataala to a dunkule dai anan sahabbai sun samu tanazu sun samu sabani sabanin da kwata-kwata bai dace a ce sun same shi ba wanda daga nan wannan ya janyo musu ibtila'i Allah ta'ala da kansa yake cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya gasgata muku alƙawarinsa da ya muku a lokacin da kuka samu dama kuke kakkashe su da izinin Allah id tahsunahum bi idni da izinin Allah shi ya ba ku dama kuna cin nasara da galaba a kansu hatta ina fashiltu ai ila an fashiltu amma har zuwa lokacin da kuka kasa kuka samu gazawa ta biyayya ga umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya cikin umarni da manzo sallam ya baku na cewa kakku sauka daga kan wannan du jabalur ruma din wa asaitum karshe dai kuka je kuka saba alƙawari to malamai suka ce mutum ba zai taba saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya zauna lafiya domin wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala a ɗaya wurin da yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim bisa wannan ne malamai suka ce duk wata sunna idan ta zo wa mutum to ba shi da wani sauran uzuri ya ƙi yin aiki da ita ya waje ba sai ya aiki da ita duk wani hadisi ingantacce da mutum ya same shi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kaza to ba ka da wani sauran uzuri ko hanzari ka yin aiki da shi idan mutum ya yi haka to lallai fitina za ta same shi a nan duniya shine mutum bai wasa ba ya yi mai. ya bar musulunci gaba ɗaya saboda baka da wanda Allah ya lazumta maka biyayyarsa ɗari ɗari a cikin duniya da wajenta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda lalle in ka bi shi lalle wajibi ne ka bi shi kuma lalle in ka bi shi za ka samu shirya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'alar rasul illa al-balagh mubin shine wanda Allah ta'ala da ya tashi umarnin biyayya gare shi bai bambanta tsakanin biyayyar da za a yi masa ba shi ubangiji da biyayyar manzan Allah qul ati'u Allah wa ati'u rasul wa ati'u Allah wa rasula duk inda aka yi magana a yi wa Allah biyayya ai mai da'a sai a ce a yi wa manzan Allah sallallahu biyayya wannan sai zamto cewa ba a fayyacewa tsakanin umarnin alqur'ani da umarnin hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a kuma Allah ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma al-imam shafi'i ya ce al-hikma ita ce as-sunnah dan haka babu inda za a fayyace tsakanin a rarraba tsakanin umarnin guda biyu kaga wayannan sahabban sun fito ne fa domin su karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wata gaba da suka kuskure wurin aiki da umarnin nasa sai Allah ya laƙana musu darasi sai ya sa suka ɗanɗani kuɗansu domin mai domin su gyara domin kada nan gaba su ƙare yi shi ne malan ƙarshe ya ce falamma za ku aƙibata ma'asiyatihim bayan sun ɗanɗani mummunan ƙarshen saɓawa manzo sallallahu alaihi wasallam wa tanazu'ihim wa fashalihim da kuma yadda suka dinga jayayya suka gaza yin biyayya kanu ba da zalika a shadda hazara sai sahabbai suka zamto bayan wannan abin suna matuƙar tsantseni kuma a farke suke a faɗake suke ba sa yadda su saba manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa zaka ji da yawa sahabbai in annabi sallam ya bada umarni sai su ce ya rasulullah wannan umarni ne kake bayarwa ko shawara umarni ne ko shawara domin idan umarni ne bai halatta su fita daga biyayya ga wannan umarnin ba amma in shawara ce kana da zaɓi in aka baka shawara ko ka ɗauka ko ka bari wata harruzan min asbabil khudlan sannan kuma suna iyayensu su ga ba su afka cikin abin da za su taɓe ba darasi na biyu inna hikmatallahi wa sunnatahu fi rusulihi wa atba'ihim jarat an yudalu marra wa yudala alaihim ukhra lakin ta kunu lahumul aqiba hikima ta ubangiji subhanahu wataala da yadda ya tsara wato artabu da kuma wato fafata tsakanin annabawa da mutanensu Allah ya tsara izamto cewa wata rana idan an je an buga annabawan su samu nasara su da mutanensu wani zubin kuma sai Allah ya jarrabe su ya hana su nasarar sai ya ba wa marasa gaskiya nasarar wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu ta'ala wannan shi ake kira sira'u dafa wanda Allah ta'ala yake ambatarsa a cikin suratu al-baqara la daf'u Allah an-nas a wata qira'a walaula difa'u Allah an-nas ba dan Allah yana tunkuda wasu mutane ba su taba wasu mutanen la fasadatil ard da sai ma tsarin da Allah ya tsaro na rayuwa sai ya lalace domin zaka ga sautari kishinka na addini baya motsawa sai kaga ana nema a ci mutuncin addini kana zaune kawai sai Allah ya hankido wani sai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma a lokacin sai ka ji ba wanda kake so da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda watakila da ba ai hakan ba da sai ka mance sai ka shiga san duniya da abin da ya kama da haka to gashi nan to Allah subhanahu wataala haka yake jarrabar mutane to sai ya zama na cewa daga cikin tsarinsa bai sanya nasara zunzurutu ba ga mabiya annabawa tare da cewa yana da cikakken ikon ya haka domin iyan surkumullahu fala galiba lakum kuma ya ce wa man yatawalla Allah wa rasula wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah yana da damar da ɗari bisa ɗari zai bawa manzanni nasara ya bawa mabiya manzanni nasara ba tare da ko ƙwarzani ya same su amma wannan ya saba wa sunnarsa ya saba wa tsarin Allah tsarin Allah shine mai jarrabawa kuma jarrabawar har ga manzanni bal manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su manzanni ashaddun nasi bala'an al-anbiya umma al-amsalu fal-amsal su Allah ya fi jarraba da haka yana cikin jarraba jarrabar da yake wa manzanni shine sai ya me sai ya ya harzuko wanda suke masu saban Allah sai su zo sai su ci mutuncin manzanni domin kishin mabiya manzanni ya motsa domin su kara addinin Allah su tsaya su yi shi tsayin daka to su kuma ta wannan hanyar ne za su rabauta su samu shiga aljanna ya ce ko da ko ran ba su samu nasarar ba za ka ga lakin takunu lahumul aqiba ƙarshen kyakkyawan ƙarshe za ka gana su ne kyakkyawan ƙarshe yana zamtowa na me na annabawa ne da mabiya annabawa domin me me yasa annabawa da mabiya annabawa suke yin kyakkyawan ƙarshe saboda sun ɗaurewa gaskiya gindi saboda gaskiya suke riko da ita to haka lamarin da sha'anin yake duk wanda ya rike gaskiya a rayuwarsa to kowace irin jarabawa ce ta same shi ƙarshe shine zai kyakkyawan ƙarshe fa innahum law intasaru da'iman lam yahsul al-maqsud min al-bi'thati war domin da kodayaushe yaushe har abada dimun da'iman an ce kodayaushe yaushe nasara suke samu to da manufar turo manzanni ma ba a same ta ba da ba a fayyace waye mabiyin ba waye wanda ya saba faqtadat hikmatullahi an jama'a lahum bainal amrayn ko al'amrayn sai hikimar Allah maɗaukakin sarki sai ta tabbatar da cewa Allah ya haɗa musu al'amrayn Ah, abubuwa guda biyu din wata ran su samu nasara wata ran kuma su samu rashin nasara li tamayyaza man yattabi'uhu wa yuti'uhum lil haqq domin wanda yake musu biyayya yake musu da'a bisa doron gaskiya ya zamto ya fita daban Allah ya bayyana shi ya zamto kyakkyawan misali wa ma ja'u bihi da kuma abin da suka zo da shi mimman yattabi'uhum ala adh-dhuhuri wal ghalaba ya fayyace waɗanda su tsakani da Allah ba tare da an tilasta su ba suke riko da gaskiya da kuma waɗanda su ba za su yi riko da gaskiya ba sai an ci galaba a kansu wa bi khassa anna hadha min ibtila'ati ar-rusul kama qala hiraqlu kama qala hiraqlu li abi sufyan kuma zamu ga cewa wannan yana cikin jarrabawa da Allah ta'ala yi wa manzanni kamar yadda hiraqlu azimur rum yake tattaunawa da sayyidina abu sufyan lokacin da sahabbai suka yi hijira ilal habasha mun karanta a baya eh, kafiran ƙuraishawa sun tura mutane wai aje a dawo da su to a ciki ayye masa wasu tambayoyi ko daga cikin tambayoyin shine ya ce hal qataltumu yake tambayi sai ya ce mutumin nan da ya zo ya da aushi annabi ne kun yaƙe shi qala na'am yace eh qala kayfa al-harbu bainakum wa bainahu sai ya ce to idan kuna yin yaƙi a tsakaninku ya lamarin da sha'anin yake kasance wa yake cin nasara qala sijal yudalu alaina almarra wa nudalu alaihi al yace yace abin jujjuyawa yake wani zubin kaga mun samu nasara wani zubin kuma shi kuma ya samu nasara shine sai ya yace mai kadhalika rusul tubtala to kaga in ka kalli tarihin annabawa haka ake jarraba su ba koyaushe suke samun nasara thumma takunu lahumul aqiba amma a ƙarshen lamari su ne suke rabauta miza ta darasi na uku malam yace mayyazat mihnatu uhudin bainal mu'mini wal munafiqi alladhi dakhala al islam zahiran ba'da intisal al muslimin bi badr وفي ذلك قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب زامغا wannan jarrabawa ta yakin Uhud ita ce ta fayyace ta rarrabe tsakanin mumini na haƙiƙa da kuma munafiki wanda ya shiga musulunci a bayyane yana mai ƙoƙarin ya tsira da mutuncinsa da dukiyarsa bayan musulmai sun samu nasara a yakin Badr domin kasan yaƙin Badr ba ƙaramin haiba ya janyo wa musulunci manya-manyan arna sun haɗu kuma allah ya karya su suka ma salwanta anan don haka wannan sai ya janyo sai ya bayu da yawa akwai waɗanda har zuciyarsu ba sa son manzan allah sallam ba sa son addinin da ya zo da shi amma sai suke ganin tun da an karya wa'yancan ya kamata su masu musulunta don su kubuta kaga wannan sun yi ba don allah ba a nan an samu nifaka domin zahirinsu ya saba wa batininsu ya saba wa abinda yake cikin zuciyarsu to Allah ta'ala ko da yaushe za ka ga daga cikin sunnarsa shi ne duk sanda lamari ya zo to zai bayyana wane ne yake yin abu tsakani da Allah waye kuma ba tsakani da Allah yake ba ruwan Allah yana zaune ko baka roƙi Allah ya tona mutum asiri ba sai ya tona mutum asiri eh za ka ga mutum ya zo ya ta ka aiki ka'in da na'in sawon aikin Allah ko aikin al'umma ko wane ne kowane irin aiki ne ma matsawar mutum dan Allah yake yin wannan aikin to lallai Allah ta'ala zai bayyana kamar yadda kuma in ba dan Allah yake ba shi ma Allah zai bayyana kama qala ta'ala an hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum tamanin waɗanda akwai datti na nifaƙa a zuciyarsu tsammanin su Allah ba zai bankaɗo su ba a gane to shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ta'ala bai kasance baya cikin tsarin Allah ya bar mumine akan yadda suke haka karazibe ba tare da an fayyace wane ne ingantaccen mumini ba waye kuma wanda ba ingantacce ba Allah ta'ala tsarin sa ya tafi akan sai ya fayyace wanda yake bara gurbi wanda yake ba ingantacce ba shine al-khabith min at-tayyib ifayyace nuna cewa wannan shine na ainihin na haƙiƙa daga cikin darussan da wannan yaƙi yake nunawa shine istikhraju ubudiyyati awliya'i wa hizbihi fi sarra'i wad-dharra' dama Allah ta'ala ya yi bayi su zamto cewa bayinsa ne haƙiƙatan a haƙiƙanin lamari al'ubudiyya ne mutum a samu kamalul cikakken miƙa wuya ga umarnin Allah to Allah yana jarraba bayi ga ni ni ne ubangijinku ku kuma ku ne bayi to za ku yi biyayyar ko ku za ku dinga jin cewa ku karanku ya kai tsaiko bari a ga waye cikakken bawa dan Allah ya bayyana cikakkiyar bauta ga su masoyansa da kuma waɗanda suke mara masa baya a halin jin daɗi da kuma rashin jin daɗi domin yana cikin ɗabi'un mumini na gaskiya shi ne ɗa'asa da ubangiji subhanahu wa ta'ala baya bambanta ta a hali guda biyu asarra wa darra asarra lokacin da yake cikin yalwa ƙoshin lafiya yake kan mulki yake da dukiya yake da aikin yi yake da rufin asiri lokacin da duniya ba shi da matsalarta asarra to za ka ga mumini in na hakika ne lokacin da yake da yalwa yanewa Allah ɗa'a yana jin tsoron Allah a cikin wannan yalwar da Allah ya ba shi kamar yadda idan ya shiga addarra cikin kunci rashin lafiya ko mulkinsa ya salwanta ko wani abu da yake mallaka na dukiya da abin da ya kama da haka ya salwanta wannan baya hana shi wa Allah da'a idan yana cikin sarra zai gode wa Allah maɗaukakin sarki ya aiki da wannan ni'ima da Allah ya bashi don ya sami yardar Allah idan yana cikin darra shi ma zai yi haƙuri ba zai yi ƙorafi ba ya raki kuma zai yadda cewa Allah ne jarrabe shi da wannan ƙunci da wannan babu din da wannan abu mara daɗi to halinsa baya baya bambanta sai yasa kaji daga cikin addu'o'in magabata zaka ji suna cewa ya Allah ka sanya mu inda na'ma'i min ash-shakirin lokacin ni'ima mu zamto masu godiyar Allah shine mima da'a lokacin ni'ima wa inda al-bala'i min as-sabirin lokacin da bala'i kuma ya sauka mu zamto muna hakuri domin wannan wasu ɓangarori ne guda biyu wanda da yawa kafafu suke zamewa akwai wanda za ka gani cewa yana cikin yi wa Allah ɗa'a yana zaune da Allah lafiya lokacin ba shi da komai amma da ya samu mulki sai ya lalace ya zama tantirin kangararre ya bujire wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma da Allah ya kai shi wani matsayi na dukiya ko ilimi ko kaza ko wani abu da yake ganin ya taka wani wani tudu to daga nan bai sa'a ba shikenan sai ya zame Allah ta'ala ya bamu labarin wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi amma ƙarshe sai ya tattara ilimin ya ajiye a gefe sai ya koma yana sabawa Allah inda Allah ta'ala ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين kuma Allah ta'ala ya ba da labarin ƙarun wanda shi ma aka ba shi dukiya mai tarin yawa Allah ta'ala ya ce dukiyarsa mabudin inda yake ajiye dukiyar tasa sai ƙattai majiya ƙarfi sun haɗu tukun za su iya ɗaga mai mabudin sannan su zo su buɗe inna na kana min ƙaumi musa فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أما fa da kudin yayi kudi cewa yayin innama utituhu ala ilmin indi yace iyawarsa ce kwarewarsa ce gogewarsa ce iya tattalinsa ne da lissafi shine ya bashi wannan dukiyar to dama ka'ida ce ta wadata Allah ya ce innal insana la yatgha arahu istaghna zai wuya mutum ya samu wadata in ba Allah ya bashi sabati ba kaga ya zauna akan tafarki sai kaga nan da nan ya ma'ana wadata ta fi zamar da mutum sama da talauci tare da cewa zamu gani a irin wannan lokutan namu da yawa talauci yana sanya wasu kuma su saba wa Allah amma fa a hakikan lamari shi talaucin ba uzuri bane wurin saban Allah ba uzuri ba ne wurin saban Allah domin duk inda ka kai da talaucin ka to akwai wanda ya fi ka talauci فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا dan Allah ya jarrabe su yaga in dai sun a kan ɗa'a da wannan bautar ta Allah subhanahu wataala cikin abin da suke so da wanda ba sa so din fa abidu haqqan to lalle bayin su su bayin ne babu wata rai da take son tashin hankali in dai asali rai din lafiyayya ce shi yasa Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum an farlanta muku ku fita ku yaki amma a ranku ba kwa so domin ɗan adam yana son hutu baya son tashin hankali baya son abin da zai iya salwantar da ransa to amma Allah ya ce ba a nan lissafin yake ba وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يتشي وليسوا كمن يعبد الله على حرف كس زما كمر وأن سكي بوتا الله أو بنغري كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف akwai daga cikin mutane waɗanda suke bautawa Allah a gefe ba sa ɗaukan addinin gaba ɗaya ma'ana yu'minuna bi ba'd alkitabi wa yakfuruna bi ba'd abinda ya musu dadi a addini shi za su yi abinda bai musu dadi ba sai su bar shi a'a shi addini gaba daya ake yi rayuwa baki daya addini ce da yawa wasu sun tsammanin cewa addinin musulunci shine kawai a cikin masallaci ka shigo kai sallah ka tafi a'a addinin musulunci shari'a ce da rayuwa in dai har za a koya maka yadda za ka yi tsuguno a ban ɗaki a ce kada ka kalli alqibla bi baulin wala ga'id kada ka kalli alqibla yayin bayan gari ko kuma bawali kada ka bata baya a bayyana kenan ko idan a waje ne ba a cikin gini ba sannan kuma a ce maka in zaka ci abinci kai bismillah to wanda ya tsara maka wannan ya kasa tsara ma yadda za yi kasuwanci ya kasa tsara maka yadda zaka yi auratayya to rayuwa baki ɗaya so ake ta zamto me wato ta tafiya bisa doron yadda Allah ya tsara kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin zamto bauta ce cikakkiya walaysu kaman ya'budu Allah ala harfin wahidin min as-sarra'i wan ni'mati wal 'afiyah ba wai su zamto cikin waɗanda kawai su bautar tasu ta Ubangiji ba sai dai idan suna cikin yalwa suna cikin ni'ima Allah bai jarrabe su da masifa ba to sannan za su yi wa Allah da'a amma da Allah ya jarrabe su da bala'i to sai ya zamto ba za su iya yin ɗa'a muna da lokaci na to na biyar malam yace la yuslihu ibadahu illa sarra'u sarra wa ad-dharra fa huwa li amri ibadihi كما يليق بحكمته فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده و ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره وهذا ما وقع للمسلمين ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ما لن يقارت شيء منفع باب أبن يكي جار باوه izamto cewa ya tafi yadda Allah yake sansa sama da wannan lokacin Allah ya jarrabe ka da ba daɗi wannan lokacin Allah ya jarrabe ka da daɗi da yawa sai mu dinga tsammanin cewa mara daɗin shine jarrabawa amma mai daɗin ba jarraba ba ne mai daɗin ma jarrabawa ne wa nablukum bisharri wal khairi fitna wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam suka je suka zauna a ƙarƙashin bishiya suka ci wani ɓangare na dabino da suka sha ruwan sanyi a wata gona a madina bayan sun gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ce ku sani za a tambaye ku wannan abincin da kuka ci sannan ya karanta ƙaunuhu ta'ala thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im ita ma jarrabawa ce Allah ya baka abinci ka ci ka ya gani to zaka yi mai da'a in Allah ya ga dama ya jarrabe ka sai ya baka dukiya ya gani zaka taimaka wanda ba shi da shi ko ku a'a zaka zamto mara imani zaka taskace ta kana tsoron kar ƙari. kare wa nablukum bisharri wal khairi fitna dan haka bawa dole in ana so ya gyaru sai wani sa'in an jarrabe shi da mai daɗi wani zubin mara daɗi fahuwal mudabbiru li amri ibadihi Allah madaukakin sarki shi ne yake jujjuya lamurran bayinsa kama ya liƙo bi hikmatihi kamar yadda ya dace da manufarsa fahuwa subhanahu idza arada an yu'izza 'abdahu wa yajburahu wa yansurahu kasarahu awwalan in Allah ya ga dama ya ɗaukaka bawa ya cike gibin da yake tare da bawa ya taimake shi to sai ya karya shi da farko me ake nufin karyawa ana nufin sai Allah ya sa maka a ranka cewa ka dinga jin cewa kai ba komai bane dama baka jin cewa ka isa ga Allah kake nema to da zaran mutum ya ran kofar da kai cewa Allah ne zai masa ya riga ya kare ko to sai Allah din ya masa amma lokacin da ni da kai muka dinga jin cewa ka ai mu mun kai wani matsayi na mun tumbatsa ai muna da tanadi ai muna da wani muna da wani to daga nan sai Allah ya bamu da wannan tanadin namu karshe sai ka tanadin bai mana komai ba shine malam ya bada misali yace ka kalli da aka zo za a yi yakin badr ba su fito domin su yaƙi ba sannan 'yan tsirari ba su da yawa amma me ya faru da suka karaya ga Allah suna ganin Allah kaɗai shi zai ba su nasara ba sa jin waye akwai wata iyawa tasu da za ta iya musu sai Allah ta'ala da ya ga har zuciyarsu da gaske sun yadda shi zai yi sai ya cika musu burinsu sai ya sako da mala'iku sai suka yaki da su sai suka samu nasara walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun to ƴan uwa wannan ƙa'ida ce ake bamu ta rayuwa cewa duk yadda rayuwa za ta juya mana ɗin izamto cewa mun samu wata ɗaukaka ko mun samu wata dama kada wannan damar ta ruɗe mu kada mu dinga jin cewa shi kenan mu yanzu mun fi ƙarfin kowa kada mu dinga jin cewa mu Allah ya zaɓe mu mu mu ta kai mu da mun fara jin haka to Allah zai yi ƙasa da mu duk abin da ka samu na ni'ima to ka dinga tunanin wannan nufin Allah ne wannan ganin damar Allah ce ba wai dan tsabar kafu wasu ba akwai waɗanda sun fi tunani mai kyau sun fi ka hazaka sun fi zafin nema sun fi kaza sun fi kaza amma Allah bai ba su ba sai ka yi zaɓe ka ya baka don haka wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da kai na wata ni'ima da abin nan to ka mai da lamarin ga Allah cewa haka Allah ya ga dama ka ce kuma ka gode wa Allah kuma ka ji tsoron Allah cikin wannan abin da Allah ya baka to sai wannan ni'imar sai ta tabbata sai Allah ya dada maka wa idh rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid mashi da malan yace inna subhanahu hayya li ibadihi almu'minina manazila fi dari karamati lam tablugha a'maluhum wa lam yakunu balighiha illa bil bala'i wal والمحنة فقيضهم الله لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها ما لن يتزام غني الله سبحانه وتعالى أرانا اللاهرة يا سن يجدا نمتنشي da karamci shine aljanna wato matsayi matsayi ne ajujuwa ne ajujuwa wani yafi wani girma a cikin abin nan lam tablughum a'maluhum ya riga ya tanadi wannan zai bawa bayi to idan aka bar su da iya aikin da suke yi na alkhairi aikin ba zai kai su samu wannan ba gashi aljanna kuma tana da tsada walam yakunu balighiha babu ma ta hanyar da za su iya samun rabauta da wannan illa bil bala'i wal mihna sai ta hanyar jarrabawa in Allah ya jarrabe ka yi kai haƙuri sai ya sake ɗaga ma darajarka sai ya kai ka inda aikinka bai kai ka ba وامتحانه تجرباوس كما وفقوا للاعمال الصالحه التي هي من جملة اسباب وصولهم اليها كما يدا muka ga Allah ta'ala shine ya datar da su suke aikata ayyuka na kwarai wanda yana cikin jimillar abin da yake kai mutum ga aljanna Yan uwa wannan gaba ce muhimmiya bari in bamu misali manzo sallallahu alaihi wa sallam shine mafi kololuwar daraja a gidan aljanna kamar yadda ya zama mafi kololuwar daraja a duniya to kaga a ce Allah ta'ala ya tashi mutane tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda an gafarta mai bai yi laifi ba amma yana yin sallah har kafafunsa suna kumbura yana wahala domin wani ya huta lallai zama tare da wannan a aljanna babban lamari ne don haka Allah ta'ala da ya tashi sai ya kawo saidina abubakar as-siddiq sai ya jarrabe shi duk wasu wahalhalu da aka yi na kafa daular musulunci da shi aka yi bai huta ba tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi har ya koma ga Allah domin me domin wannan hidimar da zai yi ta zamto ta cicciɓa shi bugu da ƙari ɗoriya akan nagartarsa da aka zo kan sayyidina Umar yana sallah sai aka burma mai wuka aka kashe shi wannan ibtila'i ne wannan bala'i ne sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu an aka haura gidansa aka kashe shi wannan bala'i ne ibtila ne tare da cewa tun a duniya an ba su aljanna amma kuma ayyukan nasu duk da nagartarsu kuma kasancewarsu tare da manzo sallam lamari ne mai tsada don haka sai Allah ya jarrabe su da me da abin da zai cicciba su sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu an kashe shi akai haka zaka ɗauka ka zo har jikan manzo sallallahu alaihi wasallam al-husayn ah, shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala sanda ya zo yana magana a kan waɗanda suka kashe sayyidina al hussein ibn ali ibn abi talib radiyallahu an ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa da shi da ɗan uwansa su ne da shababi ahlil janna su ne shugabannin matasan gidan aljanna ya ce gashi kuma gwagwarmayar da aka yi a farkon musulunci ba da su aka yi a al'ahadul makki wahalhalun da aka sha zuwa yin hijira an yi gwagwarmaya mai tarin yawa an kakkashe wasu babu abin da ba a yi musu ba ba sa cikin wannan gwagwarmayar kuma gashi an ce za su jagoranci mutane ne a gidan aljanna su ne shugabannin matasa sai allah kawai sai ya turo wasu 'yan iska suka zo kashe shi don haka idan a dunkule idan allah ya jarrabu bawa da masifa kuma wannan masifa ta girgiza shi sosai amma sai ya koma ga allah to sai allah ya daga darajarsa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda na jarrabe shi na tafiyan mai da abin sansa guda biyu idanunsa na cire mai ganinsa sai ya yi haƙuri zan ba shi aljanna kaga mai wannan wannan shine abu mafi tsada da zaka rasa abin a tare da kai a cikin gaɓoɓinka to a dunkula abin da ake so a ce idan bala'i da jarrabawa ba za su kushe ba tare da bawa har sai sun bashi wa ma alaihi min khati'a ya zamto ba shi da laifi babu wani laifi tattare da shi to shi ya sa mu kawai abinda mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu haƙuri yayin da zai jarrabe mu izamto muna cin jarrabawar domin idan mutum bai ci jarraba ba to sai ya tu zero ga raɗaɗi ka wahala ga raɗaɗin wannan jarrabawar kuma ba ka da komai a wurin Allah subhanahu wataala ina ganin kamata ya haɗa ko abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk